karfe tara na dare agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi wanda ya zo daidai kenan da karfe takwas agogon TU da na Ghana sashen Hausa na Radio Faransa International RFI Hausa aka lalabo akan mitoci 26. Abdullahi Isa Jama'a barka da wannan lokaci da fatan an sha lafiya ga muhimman kanun labaran duniya na wannan lokaci. ofishin ministan harkokin cikin gidan jamhuriyar nijar ya fitar da wasu alkaluma dangane da mutanen da lamarin ambaliya ta shafa na shekarar da ta gabata yayin da a burkina faso majalisar sojan kasar ta sallami daya daga cikin manyan hafsan sojan kasar za ku ji kuma cewa kamfanin dillancin labaran koriya ta arewa ya tabbatar da cewa shugaban rasha vladimir putin ya gana da ɗaya daga cikin manzanni na shugaban kasar ta koriya ta arewa a moscow a ranar alhamis da ta gabata sai ku gyara zama ga kuma labaran yadda muka same su musoma da wannan labari daga jamhuriyar Nijar daga ofishin ministan harkokin cikin gidan kasar wanda ya bayyana cewa kusan mutane 400 ne suka mutu a kasar sama sannan wasu fiye da miliyan 1.500 ambaliyar ruwa ta shafa sakamakon mamakon ruwan sama da aka yi a shekarar da ta gabata. a cewar wani adadi na karshe da aka fitar a yau asabar ambaliya ta yi sandiyar mutuwar mutane 396 a cikin shekarar da ta gabata kamar yadda ministan harkokin cikin gida mu muhammad tumba ya sanar ya karsa da cewa wasu 405 sun jikata kuma sama da gidaje 200 ne lamarin ya shafa a burkina faso majalisar sojin kasar ta sallame wani hafsan sojin kasar bayan aika da saƙon murya ta wayarsa domin neman a kwashe 'yan uwansa da suka jikkata a harin da wata kungiyar 'yan ta'adda ta kai musu a sansanin su ranar 22 ga watan janairu gwamnati ta sanar da korar sajent muhammadu buda na rukunin sojojin tsakiya saboda amfani da wayarsa a fagen daga takardar sallamar da kwamandan rundunar ta tsakiya ya sanya wa hannu ta nuna cewa ma'aikacin sergeant muhammadu buda ya saba umarnin da suka shafi mallakar waya da kuma amfani da shafukan sada zumunta a lokacin da yake fagen daga shugaban tarayyar najeriya bala ahmed tinubu ya aiki da sakon taya murna da kuma fata na alheri ga al'ummar musulmi na kasar da ma duniya baki daya biyu bayan ganin jinjirin watan ramadan a wasu kasashe a jiya juma'a shugaban na najeriya ya bukaci musulmi da suke gudanar da azumi da su rungumi darussa na ƙaunar juna da kuma taimakawa 'yan uwa a wannan wata mai alfarma bari mu yi amfani da wannan lokaci domin karfafa alakar mu da ubangiji da kuma junanmu domin samar da haɗin kai da zaman lafiya a cikin al'ummominmu in ji shugaban najeriya wata sanarwa da mai magana da yawunsa bayo onanuga ya sanya wa hannu an ga dai jinjirin watan ramadan ne a kasashe da dama a jiya juma'a da suka hada da najeriya da saudiya labaran na zuwa muku ne kai tsaye daga sashen hausa na radio faransa international ya rafi al'ummar kasar sudan a wannan lokaci da aka soma azumin ramadana na kokawa kan yadda za su iya biyan bukatunsu na yau da na kullum sakamakon yaƙi da ake yi a wasu wurare suna fuskantar hauhawan farashin kayayyakin masarufi lamarin da ya fi kamari a yankunan da aka shafe kusan shekaru biyu ana gwabza yaƙi inda yunwa da halin kunci da jama'a suka waye gari ba tare da samun tallafi ko goyon baya daga ƙungiyoyi ko hukuma ba sukari yanzu haka wanda ake amfani da shi sosai a cikin abubuwan sha da kayan zaƙi na wannan lokaci na azumi yana a kan fam da hudu na kuɗin na sudan kwatankwacin dala ɗaya kuɗin amurka dubban kasar namibia ne da manyan baƙi suka yi tattaki a yau asabar domin nuna alhininsu ga jagoran 'yancin kai na kasar sam joma a daidai lokacin da aka shafe kusan wata guda ana gudanar da zana'izar sa a kasar in joma shugaban 'yan tawaye da ya samu 'yancin kai ga al'ummar kasar daga mulkin wariyar launin fata a afirka ta kudu ya rasu ne ranar 9 ga watan fabrairu yana mai shekaru 95 a duniya shugabannin afirka da dama da suka hada da shugaban afirka ta kudu cyril ramaphosa da joao lorenzo na angola da emerson umagwagwa na zimbabwe da kuma jami'an kasashen waje ne suka halarci wannan zana'iza a senegal gwamnati ta mayar da martani ga tsohon shugaban kasar makisal bayan ya yi allah wadai da wani tsari na siyasa a cewarsa game da wani rahoto daga kotun bincike wadda ta fitar da wasu bayanai game da yadda ya yi tafiyar da shugabancin kasar daga shekarar 2012 zuwa 2024 Firaministan Birtaniya Kyar Stemir ya karbi bakuncin shugaban kasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya yi asabar a fadar gwamnati da ke London a jajibirin taron shugabannin kasashen Turai goma sha biyu a birnin kamar yadda wata mai magana da yawun gwamnatin ta Birtaniya ta shaida kamfanin dillancin labaran Faransa. Firaminista da shugaban Zelensky sun gana a Downing Street da yammacin yau in shi wannan ma'aikaciya bayan da kafafen yan labaran birtaniya suka yada hoton wani jirgi dauke da tutar ukraine yana sauka a filin jirgin sama da ke arewacin london kamfanin dillancin labaran koriya ta arewa ya tabbatar da cewa shugaban rasha vladimir putin ya tarbi wani babban jami'in kasar a birnin moscow ranar alhamis da ta gabata ziyarar ta zo ne a ranar da hukumar leƙen asirin koriya ta kudu ta ce pyongyang ta tura da ƙarin sojoji zuwa rasha a yankin da ke iyaka da ukraine a yayin wannan ganawa da ri hong sakataren kwamitin tsakiya kuma mamba a ofishin siyasa na jam'iyyar koriya ta arewa